This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma iPad. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ce tare da Kabiru Fage muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a shirinmu na la'asar mun gabatar da rahoto da aka akan cewa an samu wasu manyan jami'an sojan Najeriya su goma sha biyar da laifin baiwa 'yan kungiyar Boko Haram makamai da bayanai suna bi suna karkashe mutane babu gaira babu dalili. Za ku je martanin gwamnati bayan kun gama shan labaran duniya. Kuma akan wannan batu ne muke son mu ji ra'ayinku. Shin samun jami'an sojan da da wannan laifi zai sa a samu sauƙin hare-haren da 'yan Boko Haram suke kaiwa ko kuwa? Lambobin da za a kira ba mu buɗe layukan waya su ne biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas ko kuma biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya. Kada kuma a mance akwai labarin wasanni amma a takaice. jama'a salamu alaikum ga labaran duniya jami'an gwamnati a najeriya sun musanta rahotannin da ake bayarwa cewa hafsoshin sojan najeriya goma sha biyar ciki har da janar janar guda goma sun gurfana gaban kotun soja saboda zargin ba da haɗin kai ga mayakan 'yan boko haramu jaridar the leadership ita ta bada da rahotannin da ke cewa an samu hafsoshin sojan na najeriya da laifin samar da muhimman bayanan tsaro da kuma wurare da rumbunan makaman sojan najeriya suke ga mayakan boko haram ƙungiyar da ake yawaita zargin tana da hannu wajen kisan mutane masu tarin yawa a cikin shekaru biyar da suka gabata a najeriya shugaba amma kuma zama a gafarci a yau laraba da rana manyan jami'an najeriya da suka hada da kakakin rundunar sojan najeriya manja janar chris olukolade da kuma babban jami'in ayyukan sadarwar gwamnatin najeriya mike olamiri dukkan su biyun sun shaida murya amurka voa cewa babu kanshin gaskiya a rahotannin da aka bayar wani babban abin damuwar dai shine da har yanzu ana zargin boko haram da ci gaba da rike 'yan matan makarantar nan sama da metan da suka sace daga wata makarantar sakandaren jihar bannan najeriya a watan afrilu da ya gabata Shugaba Barack Obama na Amurka kuma ya faɗa cewa wajibi ne sai ƙasa da ƙasa sun tashi tsaye sun ba da haɗin kai a gwagwarmayar neman 'yanci da wasu ƙasashen duniya ke yi kamar yadda al'ummar Ukraine yanzu ke yi a ƙoƙarin gudanar da sauye-sauyen tsarin yadda ake gudanar da zaɓe cikin 'yanci irin yadda ya faru shekaru 25 da suka gabata a ƙasar Poland. Zaben shine matakin farko da aka taka wajen ruguza salon mulkin 'yan communist. A jawabin da ya yi a ranar bikin tuna ranar 'yanci a birnin Woso, shugaban na Amurka Barack Obama ya yaba da matakin shirya gudanar da zaɓe cikin 'yanci da aka fara yi a 1989 da hakan ke tabbatar da samun nasarar dimokuraɗiyya da 'yancin al'umma. Shugaba Obama ya ƙara da cewa yanzu kam ana samun haɗin kan ƙasa da ƙasa wajen ƙoƙarta ɗaukan matakin bai ɗaya game da batun 'yancin al'umma. sannan ya kara da cewa Bigger nations must not be allowed to bully the small or impose their will at the barrel of a gun. Shugaba Obama ya ce ba daidai ba ne a rika kyale kasashe masu karfi da na ƙoƙarin danne ƙanana marasa ƙarfi. To tilas ko tilasta musu bin aƙidar da manyan ƙasashe ke aiki da ita. Bayan bikin ne kuma shugaba Obama ya gana da shugaba Petro Poroshenko a birnin Warsaw. inda ya bada sanarwa bada agajin Amurka na dala miliyan biyar domin bunƙasa ayyukan soja a ƙasar Ukraine. To daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ake sauraron labarun nan. Sakamakon farko da ake samu a zaben majalisun ƙananan hukumi a Koriya ta Kudu sun nuna yin kunnen doki tsakanin jam'iyyar rikau da shugaba Park ke yi wa jagoranci da kuma 'yan takarar hamayya. Ana ɗaukan wannan zaben a zaman zakaran gwajin dafi irin farin jini ko rashinsa da shugaba park ke da shi saboda ganin yadda farin jininsa ke ƙara lushashewa a dalilin fushi da al'umma ƙasa ke yi game da rashin yin wani abin a zuwa gani a dalilin abin da ya biyo bayan afkuwar hatsarin karamin jirgin ruwan ɗaukan fasinja shugaba park ta nanata jawaban neman gafarar jama'a game da hatsarin da ya faru a ran sha shida ga watan afrilu wajen nutsewar da jirgin ruwan safarar jama'a musamman ma 'yan su da 'yan kasuwa masu tarin yawa da suka halaka kuma mafi yawan masu kada ƙuri'a har yanzu suna jin haushin abin da ya faru ganin rashin ɗaukan kwankwaran mataki domin hana sake afkuwar hatsarin. labarin duniya kenan kuka gama jiya. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya gwamnatin Najeriya ta musanta rahoton da muka gabatar cewa an samu wasu manyan jami'an soja goma sha biyar da laifin baiwa 'yan kungiyar Boko Haram makamai da bayanai. Har ma Dr. Usman Muhammad ya yi mana fashin baki akan wannan al'amari. Ga ƙarin bayanin ƙaryata wannan labari. There is no court martial for any general of the Nigerian army at the moment, and I can assure Nigerians that there is nothing like that at the moment. Babu wani janar na soja da aka gurfanar gaban kotun soja a halin yanzu, kuma ina tabbatarwa 'yan Najeriya cewa babu ma wani abu mai kama da hakan a yanzu. Kakakin rundunar sojin Najeriya Brigadier Chris Olokolade ke musanta labarin cewa an damke wasu janarorin soja da ke tallafa ko sayarwa 'yan Boko Haram makamai da gurfanar da shugaban kotun soja. Yana bukatar 'yan Najeriya su yi watsi da wannan labarin. Ba gaskiya ba ne cewa an gurfanar da wani janar a kotun soja. Kai, rundunar sojan Najeriya ma tana da mutunci a ciki da wajen Najeriya, kuma muna da haƙƙin kare wannan martaba inji olukolade wanda ya gode wa 'yan najeriya da irin goyon bayan da ya ce suna bawa rundunar soja shi ma a ganawa kan lamuran tsaro da ake yi mako mako shugaban hukumar wayar da kan jama'a mike omeri bai taɓa wannan magana ta hukunta sojojin ba maimakon hakan ma ya maida hankali ne kan cewa hukumar agajin gaggawa ta kai abinci ga yankunan da ke cikin barazanar tsaro hakanan ya ba da tabbacin za a kwato 'yan matan chibok lami lafiya wasu bayanan in ji omeri ba za a iya faɗa wa al'umma ba sai dai za a ci gaba da yin bayanai lokacin da al'amuran suke ci gaba da faruwa a gefe guda manja hamza almustapha ya ce yana da ƙwarin gwiwar za a cimma nasarar dawo da zaman lafiya a yankin arewa maso gabas amma mu abin da muka sani shine yin duk abin da ya kamata a kawo maslaha a dakatar da wannan abin darajar wannan yanki na ƙasa ko kuma na arewa ya koma yadda yake a da da zaman lafiya na gaya maka zaman lafiya zai dawo bi iznillah Gwamnatin Najeriya dai ta ce tana aiki kafada da kafaɗa da jami'an tsaron ƙetare wajen musayar bayanai don magance fitinar. Sai dai tsohon jami'in tsaro Dr. Abe Nazar ba shi da kwarin gwiwa. Sojojin Najeriya ba inda ba za su iya zuwa su yaƙi ba su yi nasara. Matsawar ka ba su kyakkyawan horo kuma ka ba su makamai irin wanda ya kamata su yi amfani da shi. Kuma ka ba su dama su je su yi su bi duk wata doka da kuma eh, halacci na yaƙi da sauransu su yi za su iya yi su cimma burin wannan abu. Amma idan kana karatun abin da ke faruwa da kuma na nazari da kuma jin maganganu wanda ba kafar gwamnati ba na abin da 'yan sojojin na namu suke ciki to lalle za ka san cewa akwai wata a ƙasa muna nan muna fatan cewa abubuwan duk da suke faruwa wannan ya zama sanadi ya duk ko duk su komai ya zo a ji menene me yake faruwa wanda mutane ba su sani ba wannan fitinar dai da ta fito fili a 2009 ta yi sanadiyar mutuwar mutum biyu a alƙaluman shugaba Jonathan Nasiru da Ma'el Hikaya murar Amurka daga Abuja Mun gode Nasiru. To kuma masu sauraro muna son mu ji ra'ayinku an jima kaɗan a kan biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas ko kuma biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya. To amma a halin yanzu a shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To kiran mu ta farko ta fito ne daga jihar Naja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Musa ne daga Miri. To muna jan ka, muna jan ka. Musa daga Miri jihar Bauchi daga Bauchi A jihar Bauchi ne ya haƙuri. Bauchi ne eh, Musa. To to Malam Musa muna jin ka. Za a yi na Ra'ayina shine akan eh, maudu'i wa maudu'i kuke bayani. Baka masa baka san baka san ma akan me muke eh, bayani ba. kasan kama shi nasara hello to malam musa kana tare da mu to bari mu bari jihar jigawa salamu alaikum jihar jigawa ne wa alaikum assalam ina yini alhamdulillah lafiya kalau sannufa yawwa mu bayanin akan wannan maganan da muka ji mun ji abinda hafsoshin soja suka magana a kai To mi an ra'ayinka? Eh ra'ayina ne har da Allah su sun je wasu kasashen duniya sojojin Najeriya sun je sun ladatar da tarzomin da ake yi amma a zo a ce abu a cikin gida shekaru biyar kenan da a ku da ake yi su kasa kwantar da wannan tarzoman a zo kuma yanzu wai a zo a ce wai su ne To da alama dai mun a wannan malami daga jihar Jigawa layi ya tsinke gashi kuma bai ma bayyana mana sunan shi ba to bari mu yi jihar Katsina. Salamu alaikum. Muna Katsina ne ko muna Jigawa? Katsina ne, koza. To salamu alaikum. To mi an ka To muna jinka. Hello? Eh muna jin ka, muna jin ka, da wa muke magana? wato ko muna magana ne da Abdullahi wato daga nan ja kuma mai ajiya. To mi an ra'ayinka? To akan me kuke tattaunawa a yau ne? To ba ma san abin da muke tattaunawa ba muna tattaunawa ne akan batun cewa an kama wasu manyan jami'an soja da laifin cewa suna bai wa 'yan kungiyar boko haram makamai ko da yake gwamnati mata ta musunta wannan rahoto to da alama kuma layin ya katse bari mu yi baucin yakubu salamu alaikum to shi ma baucin to baucin ma ya katse to mutane biyu kenan suka kira suna tambayar cewa akan me muke magana an ba da rahoton nini a wasu jaridun najeriya cewa an samu wasu manyan jami'an soja guda goma sha biyar da laifin baiwa kungiyar boko haram makamai da kuma bayanai ko da yake ɗazu gwamnati ta musunta ta musanta wannan bayani to akan wannan ne muke son mu ji ra'ayinku to mun sami kira daga fatiskum salamu alaikum To yau da network ɗin ko ina muka je sai kat ya katse. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga waɗanda yanzu ne aka ladubo wannan tasha, muna jin ra'ayinku ne game da batun da ake cewa an samu wasu sojoji da laifin baiwa kungiyar Boko Haram taimakon makamai da bayanai ko da yake gwamnati ta musanta cewa wannan bayani ba gaskiya ba ne. To akan wannan batu muke so kuma mu ji ra'ayinku. in har da gaske ne an samu waɗannan jami'an soja da laifi hakan zai sa a samu sa'ida to mun samu kira daga yola salamu alaikum to dawa muke magana da allah da zainab ce daga yola a malama zainab to mi an ra'ayinki ra'ayina dai na san ni kam yadda nan sojojin suka fara su ba su nan ba ƙarya ne su ne sun san Muna jin ki madam. Eh muna muna jin ki muna jin ki. Yar yaro sun sani sun gare ta banza sun sani wallahi kuma da sanin su suke kakkace mana jan uwan mu da jajan mu amma Allah da iko su sai ya fitar da su da ya fara fitar da su yanzu. To. Sun yi ma banza ne mun sani kuma. Don mai gidansu da yake a su Kuma mun sani Allah ya isa tsakaninmu da su. To malama Zainab mun gode to uh, sokoto salamu alaikum to yau dai alama dai network din yana abin da ya ga dama to mun samu wani kiran salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ka ka ka kashe alhaji musa garo To Alhaji Musa ka kai. rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Eh amma ka kashe rediyon ka malam Alhaji Musa. Eh, na wallahi ba rediyo bane hukuma ba rediyo bane kawai mai maganin gargajiya ne kawai zo yana damun mu wallahi. To me an ra'ayinka? To to alhamdulillah ni wannan abun gaskiya abun ya sa ni kokonto gaskiya. Saboda ni ina ganin Najeriya gaskiya abubuwan al'amarin gaskiya sai dai a hankali. a ce kuma ana zargin irin wannan kusukumomi kuma ya kasance akan irin wayannan abubuwan gaskiya al'amari akwai matsaloli gaskiya Najeriya ya kamata wanda yake da hannu akan irin wayannan abubuwan a Najeriya ya ji tsoron Allah don san Allah don san annabi ya kyala Najeriya ta zauna lafiya da fatan za ku tashi lafiya Alhaji Musa Garo na ra'ayi kenan. To mun gode Alhaji Musa to daga Kaduna bari mu funtuwa. Salamu alaikum huntuwa kana nan ko kai ma network din ya abin da ya saba. To da alama layin funtuwa ya katse. Koko kana jin mu? To, ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau dai muna ta samun matsaloli game da to game da network. Salamu alaikum Yobe. Lafiya kalau? Lafiya lau? Ba gajiya. A malam in rediyon ka na kunna ka kashe ko? Kashe rediyon yau wato dawa muke magana. Malam Mahmudu ne suke magana. To Malam Mahmudu me an ra'ayin ka, don Allah ku kashe rediyon nan. To sun da jami'ai da hannun ƙungiyoyin mutane a ciki don Allah su ji tausayin talakawa su cire hannun su a yi addu'a saboda a samu zaman lafiya a Najeriya na gaba gida. To Allah ya sa haka. To daga yoba bari mu yi Baucin Yakubu kuma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya barka da aiki. Barka ka dai. Yawa, na ji daɗi da wannan da kuka sa a yau. Tun ba yau ba mutanen musamman wanda suke zama a Maiduguri kasancewa akwai hannun sojoji dumu-dumu a cikin wayannan abubuwan da yake faruwa abin yi a nan shi to amma gwamnati ta musanta ko a'a dole za ta musanta ai saboda tana kokarin kare kanta ne a koda yaushe abin eh, wata rana dai allura zai ce mai girma kawai ni kiran da nake son yi wa 'yan uwana shine mu kuma da addu'a insha Allah Allah zai nuna mana duka azzalumai da suke cikin wannan abu. To malamin bai bayyana sunan shi, me ya sunan malamin? Kashe rediyonka. Sunana Muhammad Muhammad. To mun gode malam Muhammad Muhammad to daga Bauchi birin mai jihar Kogi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ranki daɗe ya aiki. Alhamdulillah. To da Allah Ibrahim Muhammad Imam ne sarkin Hausawan Ayangwa. bikina local government a kogi state to malam ibrahim imam mi an ra'ayinka gaskiya hajiya ni ra'ayina akan an ce an kama waɗansu mutane ni ba zan muta ba saboda mutanen sun sa su ta cewa an yi kaza su zo su ce a ba haka ba ne ko kwanan nan ya aka yi da 'yan sanda da suka ce su ba su ce a a yi zanga-zanga ba suka dawo suka ce a ce a ni saboda haka wannan ba wani mamaki in suka ce wai an kama mutane an kama jami'an soja ba wani mamaki ko tantama babu za a iya kasa to a tuhumi ita jaridar man da ta wallafa To mun gode da wannan ra'ayi naka daga A'a to ka kashe rediyon ka Kaduna. Eh, don Allah ka kashe rediyon ka. Wa alaikum salam wannan rediyon ka ne? Wa alaikum salam to. Muna jin ka. Eh muna jin ka. Eh muna jin ka amma in rediyon ka na kunna ka kashe. To wannan layi dai ba mu je kuma eh, yawa jama'a masu sauraro don Allah duk wanda zai kira ya kashe rediyon shi don idan ba a kashe. ba a kashe rediyon ba ba za mu iya ma jin ku ba balle ku je mu to salamu alaikum hadeja alaikum salam kina magana da lawan mai shanu da ke hadeja to malam lawan mai shanu mi an ra'ayinka mi ra'ayi na wani abu wallahi da haɗin kan sojojin nan tunda za a musu magana girgi da an kai yana an kai yana yasa har yanzu ba je an yi maganin wani abu ba to amma gwamnati ta musanta duk wani gwamnati fara da ta yi kaje kanta ne kare kanta ne take yi to mun gode malam lawan mai shanu da kuma ra'ayinka ne muka ka ƙarshen jin ra'ayinku sai kuma gobe idan allah ya kai mu to madalla yanzu kuma ga labarin wasanni amma a takaice wasanni a takaice a yau ne aka kammala wasan premier league din ghana na shekarar wasan 2013 da 2014 sai dai kuma sa kwatakwa ita ce ta ɗau wannan kofi na league din ghana wanda take da maki 53 kuma sa kwatakwa wannan ne karo na uku da ta ɗauki kofin premier league din ghana a jere dan wasan baya na ghana black star jerry akaminko ya tabbatar wa ghana cewa ko shakka babu zai sake dawowa da karfinsa bayan rauni da ya samu a wasan zumunci da kasar ghana ta yi da kasar holland shi wannan dan wasa dai ya samu raunin ne a daidai minti 90 da yin wannan wasan zumunci tsakanin kasar ghana da holland sai dai an tabbatar da cewa shi wannan dan wasa dai ba zai iya shiga gasar cin kofin duniyar ba shi ko akaminko ya gode wa yan wasa yan wasa da baki ɗayan al'umman ghana da irin gudunmuwa da suka mai Gola kasar Ghana Adam Kwarasi ya samu rauni a mimike jiki da Blaster take yi a birnin Miami a jiya talata. Sai dai rukunin likitoci na Ghana Black Stars suna nan suna duban Adam Kwarasi ko yalla zai iya dawowa ya ci gaba da wasan nasa. Adam Kwarasi dai ya fita cikin wasan mimike jiki da Ghana Black Stars take yi ne a jami'ar kasa da kasa ta Florida a ranar talata. Ghana dai za ta yi wasan zumunci na karshe nata ne da kasar South Korea sannan ta zarce zuwa kasar Brazil don shiga gasar cin kofin duniyar. Ƙasar Najeriya ta fitar da sunayen 'yan wasa 23 wadda za su wakilce ta a gasar cin kofin duniya a ƙasar Brazil. Najeriya tana cikin rukunin F tare da ƙasashen Iran da Bosnia Herzegovina da Argentina. Super Eagles za ta yi karawanta ta farko ne a gasar cin kofin duniyar da ƙasar Iran a ranar 16 ga wannan watan Yuni a filin wasa na Curitiba. Kocin ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea da ke ƙasar Ingila Jose Mourinho ya ce ƙasar Ghana ba za ta iya ƙetarawa a matakin farko a gasar cin kofin duniya da za a yi a ƙasar Brazil brazil ba yusuf marino ya ce idan ka duba cikin rukuni ji wanda ghana ke ciki kasar ghana da kasar amurka ba za su iya kai labari ba saboda portugal da kasar jamus kasashe ne masu karfin gaske wanda ghana da amurka ba za su iya doke su su wuce gaba ba baba ya kuma kiri sashen hausa na murya america a kara ghana To yanzu kuma sai sharhi muryan Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Zaben sabon shugaban kasa da aka yi a kasar Ukraine na nuna cewa jama'ar kasar Ukraine na son tafarkin demokradiyya. Wakiliyar Amurka ta dindindin a Majalisar dinkin Duniya Rosemary carlos ta ce ta yi farin ciki da ƙudurin zababben shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko na neman sulhu. amurka ta yaba da matakin da gwamnatin kasar ukraine ta dauka na son haɗin kan ɓangarorin kasar amurka kuma ta yi lale da kudurin da majalisar kasar ukraine ta dauka na zaman lafiya da kira da 'yan kasar da su rungumi zaman lafiya domin kare kasarsu da gina kyakkyawan demokradiyya a haɗaɗɗiyar kasar ukraine amurka ta ƙara wa zaɓen shugaban kasar na ukraine kwarin gwiwa domin tattaunawa da rasha domin neman sulhu a kasar amurka kuma ta buƙaci rasha da ta tabbatar da alkawarin da ta yi na amincewa da zaben na kasar ukraine da kuma tattaunawa da zababben shugaban kasar domin neman sulhu amurka a shirye take ta yi aiki da kasar ukraine da ƙawayenta domin kawo zaman lafiya a kasar da kuma yankin crimea sharhin muryan amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai jami'an gwamnati a najeriya sun musanta rahotanni da ake bayarwa cewa hafsoshin sojan najeriya goma sha biyar ciki har da janar-janar guda goma sun gurfana gaban kotun soja a kan zargin hada baki domin a kai hari ga mayakan 'yan boko haram shugaba barak obama na amurka ya furta cewa wajibi ne sai kasa da kasa kuma sun tashi tsaye sosai sun ba da haɗin kai a gwagwarmayar neman 'yancin da wasu ƙasashe ke yi kamar da al'ummar ukraine yanzu ke dab da samun nasara sakamakon farko da ake samu kuma a zaben majalisun ƙananan hukumomi a koriya ta kudu sun nuna yin kunnen doki ne a tsakanin jam'iyyar rikau ta shugaba paki yum da kuma 'yan takarar hamayya sakamakon farko kuma da aka samu a zaben majalisar ƙananan hukumi a koriya ta kudu sun nuna yin kunnen doki tsakanin jam'iyyar kau ta shugaba paki yau shugaba park dai ta ta jawabin neman gafara jama'a game da hatsarin da ya faru a ran 16 ga watan afrilu wajen nutsewar da jirgin ruwan safarar jama'a musamman 'yan su da 'yan kasuwa masu tarin yawa da suka halaka kuma mafi yawan masu kada ƙuri'a har yanzu dai suna jin haushin abin da ya faru ganin rashin ɗaukan ƙwaƙwaran mataki domin hana sake afkuwar harin. To ma saurasi yanzu dai nan misalin karfe biyar na la'asar ne a agogon Washington DC kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Cikin abubuwan da za mu gabatar a shirinmu na karfe takwas da rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, ni Jummai Ali nake fatar mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alherinsa. Amin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.